babbar dutse masu sauraron wannan shiri salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna farin cikin sake saduwa da ku a wannan rana a daidai wannan lokaci dauka saba sauraron wannan shiri na maza gumbar dutse wannan shiri namu kun ga yadda muka nutsa wajen sama da wata uku akan bala'i mai tatsi ne san sai ka gani jaldi wallahi labaran da yake wato hira da kuka yi da shi na wancan sati da ya wuce hira ce ta ban sha'awa na katsa komai na tsaya ina sauraron abin wato abin sai rika zama kamar wata talbijin na sa a gabana eh. ina kallon abin da ike faɗa kamar a buɗa ga aljanin da yake magana a kai saboda ni ma wani lokacin ka san ba dai iska ce da ni ba amma dai ba eh. a rasa wani abu <laughs> to wannan garba a matsayinka na eh. mashahurin mawaki wanda na sha cewa ni mu sa haɗuwa da kai a wannan fage naka mm. gashe gwagwarwa da aljanu haka ne ba wani abu da zaka ce mana kan aljanu a ah, ai kila ko in yanzu a wato abin da zan iya faɗa kan aljanu Eh. wa'insu abubuwa ne wanda suke wani lokaci sai kana tafe abin ya afku wani lokaci kuma ko a zaune kake ko a tsaye kake ko a zaune kake ko bacci kake eh. wato shi kowane lokaci kwa iya arba da aljini wa ba ka gan shi bane ido da ido eh. amma dai akwai wasu abubuwa da suke afkuwa kamar shi din mm. a wannan lokacin wanda shi ba aljinin ne da shi ba mm. zai rika kallon ka da wata irin siffa amma ka fita daga yanayinka na mutum haka ne sai in wannan abin ya kawo shi na jalla na jalla baban shirwa hmm. wato sa ce ta jawo haka ya ta gamo ya ta gamo ya ta gamo ya ta gamo haka ya gamo iri iri can hmm. nake ko za ka nuna mara wasirarka eh zan nuna masa wato so nake tunda mutane suna sauraron mu eh. dan wani misali nake so in ba su game da al'amarin aljani eh. tunda da akwai malamai masu rukiya suna nan da yawa aljani yana da wani irin abu saboda najal ya buɗa mu kwakwalwa ta naji sosai yana da irin wani abu aljani eh. ba wai ya fito kirikiri ka gan shi ya ganka shine magana ba mm. lafiya ka kalau in dai aljanin ya yadda ya zo maka jikinka to kuma shi yana zuwa ne a irin siga daban-daban mm. wani lokaci za ka same mu muna farin ciki wani lokaci kuma zaka sami mu a turnike ran ya ɓaci haka ne da matar ma sai ka je ka fara faɗa haka ne so matan matan namu in sun san yadda muke duk lokacin da suka ga muna faɗa na ba garba dalili kuma abin da aka yi ma ba na faɗa ba ne mm. to sun san wannan sirrin sai su ja bakin su shuru mm. idan abin ya wuce mm. to sai a ci gaba da yanayin hira ne eh, wato sai taimakon nan eh, washe gu amma in ta in ka dago ta dago eh. to komai zai iya faruwa ai shine dama shi zare in wannan ya ja wannan ya ja sai tsinki to yanayin amma wannan ya ja wannan ya saki to yawanci matan mu da muke zaune da su sun san irin wannan tsari. haka ne ba da wani kuka faɗa ba ba wani abu ne haka kawai zaka ji jikinka baka kauna kowa ba kuma ajizancin da aka saba ji ake aka saba sani a jikin mutum bane eh. a sha'ani ne na iska wani lokaci kuma kai mai iskar ma sai dai a ce maka yana da iska yi amma baka iya tabbatarwa da kanka kana da iskar ba haka ne hmm. to Allah ya saka da alheri to a cikin yawaya wanda na yi to na shiga filin wani ne nake son sake shan labari to ai abin da ya kawo nan ya kamata mutane su eh. ji to a cikin irin wannan wataran an je mun je sokoto mm. sokoton ma argungu no a nan na tsiri wata waka can jihar kebbi kenan can jihar kebbi eh. mm. da yake gurin ruwa ne mm. wallahi da na doshi saboda an gayyace lokacin ina yawo da matan nan sai na manta gaba ɗaya waka ma da zan yi taɓata kuma gashi an yi kira na na rasa ya to ina so wace irin waka zan yi ban sani ba amma ina sowa daidai filin sai kuma na ji wani abu cewar zan iya wakar haka ne eh to shi nake cewa kai aljanin gana kogin nan da za ka ba ni masauki nan sai in shigo ruwa yanzu nan ka ba ni sirri na kogin nan kai in mace ban tona ba sarki na goma na aljannu yamin kirari yamin sannu yamin batunsu na aljannu aki gibu aki bu min nu harshen gaba na mutum ne ba shine sai shugaban ke ce ah, to wannan kalmar da kai harshen aljini ne na ce harshen aljini ne mana ya ce to ya kai kasan harshen aljini ne eh. sai nake ce to kai ya kai kasan ba harshen aljini ba ne ya ce ne sai muka tsaya nan to na jalli Allah ya taimake ka ga abokan rigima ka eh. yau ga sai da musu waka har ne eh. kira aki gibu aki minu wata kalma ce amma ta aljanu ce aki aki gibu kibu minu wata kalma ce ta aljanu eh ba hausa ba ce ba larabci ba ne ba kuma turanci ba ne ba ne na dan adam eh a kigibu a kibu minnu nu zan iya fassara ta an ba yanzu ba to <laughs> mun gode na jalliga bakonka godiya nake Allah ya saka masa da alkhairi ni kuma wannan fili yana da masoya wanda kullum suke kokarin shirin nan ba ya huce su Allah saboda haka ya kamata mu yi godiyar mu wajen su farko dai akwai Alhaji Ibrahim dan dawaki wanda aka fi sani da baban umma wannan shiri baya huce shi kuma na godiya wajensa kullum abin da aka yi in ya dinga ma bayani sai ka ce rikoda ka bude Allah taimake ka akwai kuma wani mashahurin mutum kano mashahurin mutum a kano wani tsohon ma'aikacin kwasan babban ma'aikacin kwasan a kano alhaji igu da hassan kila shi ma shirin nan baya huce shi muna godiya ta da shi sannan akwai malam ibrahim garko ɗansa da tima ne makocina ne ibrahim garko kowane shirin nan ya ba ɗauka yake ba mana na kunyasa akwai wata baiwa allah a hotoro hajiya fatima tar marigayi alhaji albuba waɗannan kaɗan kenan daga cikin waɗanda suke sauraron wannan shiri kuma ya kamata mu jaddada godiya mu wajen su mun ɗaura kawance da su in Allah ya yarda sannan akwai wani bawan Allah da ya aiko da kyauta a baka Allah taimake karanka da godiya nake ya aiko da wata farashar da gundumemiya haka ne ranka ya hmm. wani tsohon malamin makaranta tsohon principal Allah taimake wanda ake ji da shi a Kano a harkar ilimi haka ne alhaji ko in ce malam hanza adamu ashana ga turmin shadda ya aiko a baka saboda nuna farin cikinsa da irin yadda yake kake yake sauraron ka to godiya nake hago nan ya kamata mu gode mu yaba musu Allah saka musu wannan garba gasho ya zo da kansa godiya nake ya zo wanda guziri haka ne ya mu da shirin aljanu ba shakka na tan aljanu naka ya ruwa ne <laughs> to wani sani ne eh shi da yake a tudu yake kasa eh. ba na tsammani ya taɓa gamuwa da aljanun ruwa a <laughs> ah, ba taɓa gamuwa da shi bit a a shi na eh. din ga muke ni ba ba gamuwa da su muka yi ba a to ai sun taɓa ka eh to a to ai ban san sun taɓa da ba kawai ni dai abinda ka suka kwace ma basira alƙwaresin wajen ne ka kasa waka to ya aka haka na kasa wakan hmm? nan amma ai mutane ba su gane na kasa wakan ba eh amma yanzu ai kai ka ka gane an kira ni dai in zo na yi wakar sai ni ce to wace waka zan yi na rasa mi zan yi mhm. to amma da na zo gun daidai bakin ruwan kuma ana muka yi bikin shine na ce aljanna ka ina ta yin ruwa ne eh sai abin ya taho eh ina zaton aljanna suka dawo kana ruwa ne <laughs> ko na ci gaba da sakin waka ta sosai kwa alhamdulillah eh kwarai da gaske dan jalli Allah ya taimake a wancan sati mun kwararo magana <coughs> hanna ta mun yi mantuwa ta dan tafiya muka yi zamu je Kamaru eh mu shiga Kamarun nan ba kaiwar bas haka yake an gane haka yake muka tsaya akan ka Ebo kayan aljanu don kayan aljanu ne haka kawai ka ga kayan mutane da goro da fura da nono a wani waje kawai a jiya a kore har guda takwas ka Ebo ka gidanka to duk mun fita nan tabbas sai dai mun samu in ka bata in ka bata a tana maka ah, karatun wata magana ya tsohuwa ce karatun wani mutum tsoho ne da kai mata magana su uku ta kima magana <laughs> ko ba na muka kwana ba haka yake ah, na manta ko <laughs> baka manta wurin ga to saboda haka nan za mu ta yi tuni ne maka dai akan mun tafi kamaru za mu rubuta mu koma waccan maganar amma saboda masu saurare sun eh. kwadaita akan maganar eh, nan ina ji dan dai tuna maka cewa mun tafi kamaru kai wuri ba ka dawo ko aljanna suka suka eh, roka ba sani ba a can din ma mun je kuma har mun yi bayani akan ga yadda ake haka ce harbi kuke a can ce a muna yin bankwai ne to mu sai nama mu sayar annan kasuwar gamdare Ani. to haka ne bare kuwa mun taba nan ku. yi mun taba nan to ko ka je homun ne su yasa <laughs> wani ya juji da na je ho makaranta kai ne dan ya ce wai zai turo mun zama ta cika studio din da yanzu kaza na ce to ce Allah ba shi hakuri gaskiya kuma na roki ya zama ne yaki gaskiya a ah, sai a hankali wannan ai to kuma dai kaga da ina tare da najalla ya kamata duk irin wannan abubuwan sai a hankali ni ma a ce an tsuma da ko Allah ya taimake ka to ya kai da wannan tsohuwa da kai mata magana ta gyasa to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan sallama irin ta addinin musulunci da ne ga yan uwana musulmi da kuma masu sauraron mu Rijal wannan sa isa geron okabiran da wanda ma ba musulmin ba ina nan Allah ya sake dawo da mu a wannan fili mai tarin albarka kafin na kai ga wancan labul wanda muka haɗu da wannan halitta ina son zan yi wata magana guda ɗaya zuwa uku to bismillah na farko dai ina jan hankali ga maharban maharbanmu akan abu guda biyu kuma in allah ya yarda abin za mu ci nasara za mu kai gaci mm. domin maso hawar raƙuma sai ya kwantar da ita mata akala haka ne haka kawai tana tsaye da garaje kara ta ba za ku hiya da ita haka ne da yawa wa'anda suke bugo mana waya akan cewar yaya za in yi nima na jalli in shiga fagen ku har in zama kamaka mm. to ta gamu ta bambanta dole sai mun rike mataki guda ɗaya mu haƙura da wulakanta manya mm-hmm. espiyal tsofaffi da namu da suka haife mu da kuma wa'anda ba su haife mu ba mm. da wa'anda muke tunanin mun sani da wa'anda ba muke tunanin mu sani ba mm. da kuma mu ɗauki wani mataki guda ɗaya kar mu ce a'a sadda muka tahiyantar sannan za mu tsiri yankan hiwucin sannan za mu tsiri tazar rama sannan za mu tsiri jika ta koko mm. yan ta'aran nan ba za ta yi haka ne ba a girma ranar ɗaya madalla ba a mm. fafe gora ranar su mm. ba za a fafe gora ranar fito ba haka ne to don haka su tsofaffin nan a rika ba su girman su ala ayya halin wani tsohon ba sai ka je ka tambaye shi ba Na'am. da ake cewa tsofaffi mu mugunta ne ta mu marasa kunya ne to ba tsoho da da eh. ba wani tsoho mugunci a yanzu tun ma wancan tafiya da ake haka ne mu ne Allah tabaraka ta'ala halice mu cikin zamani kuma tunda zamanin nan ya tsinka riga dole ne mu ta saba da musulunci ba mu dauka masa haka mu dai a tsaye-tsaye muke kamar alkalima a ruwa na farko ba mu da taushi sai in mun ga taushi mm. na farko mutum ne wannan can sa'a mahaifinka ne wannan mutum abokin babanka ne wannan makocinka ne na unguwa wannan dan uwan mahaifinka ne wannan malaminka ne wannan abokin malaminka ne babu wanda zaka ba girman sa kuma shikenan da rana a tsaka sai ka ce ya baka kaza ka zama kaza ba zai yiwu ba no. ko Allah tabaraka wa ta'ala ai yana son risinawa domin me ya girmama wanda yake girmama jama'a haka ne haka kuma ubangiji na kaskantar da wanda yake kaskantar da wani to mu ba tsofaffin nan girman su gurbiyan nan tana nan a gurin su har yanzu a bar ganin sun tsufa ba su manta ba mm. in an manta wani abin wallahi ba a manta wani ba haka ne yanzu idan kai wa tsoho alkhairi a wannan program din ke akwai tsohon da ya kira na har garin su alaji kan ayuba jikan kokan na langen har gidan har gidan mu ya taso izo tun gabanin ban fara program ba labari na kadai iji ya zo ya zauna da ni ya mun wani abu har yanzu gashi ina nan ne masa addu'a ban taba ganin sa ba a duniya kuma daga nan ban kara ganin sa ba me ya kawo haka a langen yake a langen yake can kasa toba ta yanzu eh wanzami ne wajen janguza ya fice wai haka ne ban san hibo wallahi labari na iji ta so zo gidanmu shekarar da baffa wannan shi kana mahaifina bafa musa kallajalli mm. ya bani shago da mukullansa da komai na buɗe nake aski a gidan shi ya zo har gidan tsoho ne wallahi to don haka irinsu irinsu waɗanda muka yi ma biyayya muka samu abu gurin su hmm. Allah da su mu fa abin nan ba karfin mu bane tabbas jama'a ta yi mana shidima kuma in ba da gaske muka yi ba a yanda ake tsage tsage kamar kai beguwa kowa tsinin sa ya dubo baya gaskiya da wuya mu mewa wani shidimar da aka yi mana wallahi yau in wani ka hidimta masa har ya taka matakin da ka taka to ba wai ta kansa zai ba ta taka zai so don haka nake son ina daɗa jan hankalin mafarauta da maharba su cire tsoro daga zuciyarsa su ajiye shi kawai guda wanda ma ba sa ba ne mm. su ɗaure ɗamarar farautar har gobe su ɗaure ɗamarar harbin har kuma su fito a dama da su domin me yar manuniya ta nuna yanzu ɗin harkar ta matasan ce tsofaffin sun tattara sun ban mana suna nan su ne mana addu'a haka ne so don haka wannan shine jan hankali na na farko domin wannan magana da wuce nan eh wannan soyayya ta da mutanen langen eh yanzu haka eh a labarin da na samu eh har kuma aka zo mutanen jalla suka zo suka yamin da kansu Allah taimake ka muna da masoya wannan shiri a jalla akwai wani alhaji rabo dan kawun da mai fararen shanu a cikin garin a cikin garin jalli a cikin garin jalli ko langen eh, um, a cikin garin langya. yawwa langen nake son ce yawwa a kone alhaji rabo dan kawuni mai fararen shanu yanzu haka kofar gidansa ana nan an tara ana jin mu to akwai ɗansa mai unguwa bello Allah saka da alkhairi an gane eh. saboda haka wannan soyayya ta ku da mutanen jalli langen dai so langen <laughs> ba karama ba ce to madalla saboda haka muna godiya to madalla to abin da yasa na faɗi wannan mataki akwai wani kududdufi yana nan a gabas da mu no saboda gara in abin shimfiɗa in ɗora shi akai kowa ya gane me nake nufi no akwai wani kududdufi yana nan a gabas da mu no bayan gidan rigai kawo uba gwamnan goro mm. Allah ya ji kansa Allah gafarta mishi Allah ya mu bayan sa albarka kuma bayan gidan baba Musa Kalla Tela Jalle din mm. yana nan dab da mu zindime ne ba zan manta ba ina yaro karami don ba mallaki mm. hankali na ba shekarar da aka gina masallacin juma'a na mu. Mm. wancan tsohon masallaci tsohon masallaci an gina masallaci a jallo eh to lokacin da aka gina ko bude shi bai ba eh ba bude shi ba mm. to shekarar da aka gina wannan tsohon masallacin wanda murgai alhaji ilidan bazo yi shi alhaji kansa waye yayi alhaji ilidan bazo ili don bazau Allah jikinsa sai na shiga ramin ina ya taɓo ina haɗawa da ƙasa ina kwaɓawa muna yin bulo a nasiya hmm? za mu yi a sayi naira guda da sule biyar kwandala da fucika ta yanzu kenan to sannan kuɗin takarda ne sai to mu hudu ne a cikin ramin akwai wani bawan Allah ana gaya masa mai goshi a nan karofi yake akwai wani bawan Allah ana gaya masa Hassan Audalla Allah ya ji kansa mm. sai suka leko suka ce kai me kuke anan guda uku nan tsakanina da Allah na manta ko suwaye amma mun hudu ne a ramu rana ka ta saboda shi yaro sanda rana ta take sannan ke uzurinsa haka ne sai aka ce da mu me kuke ana muka ce bulo miki ku to daga cikin ramin nan mun riga goshi ya samo rama ya ce ba za ku fito ba suka koro mu daga ramin gangamin ramin kafin a higa ciki aiki ce dama tsoho ba zai iya higuwa ba mu kuma tsoruciya ba ta samu ba ta samu muna tsoron wannan gangamar da haka hasali ake har a tafi zuru ƙasa tana iban mu har mu ciki eh. a lokacin sai suka koro mu muka fita da muka tabbata sun tafi sai muka kuma komawa ciki da rana tsaka da rana tsaka ba zan manta wannan al'amari ba da ya faru muna nan a cikin ramin hega wani tsoho baki ne wulik da ishara ishara duk ta nan naɗi a malin ce duk ta nan naɗi ta nan naɗi ta nan naɗi haka ta yi mm. dauɗa ta ci kurkuɗe eh ta yi dauɗa yana da wando mai ta zuge kuma kafafun wandon ba su sauka ƙasa ba kamar matsala kamar irin kafin shanu din nan mm. da kazagi a gurinsa dan kanzagin dan karami ne bi ne kanzagi kanzagi wanda ake ratayawa ake kadawa haka to dan karami ne a rataya a kuransa na kiɗa ko na kiɗa dan kurtuku ake kiransa nan cikin abun nan kazagi daban kurtuku daban to ya zo da hi a cikin wani abu kamar irin jakar 'yan makaranta din nan da ake kama bakin ta zuge ta mm. tsuke littafin a ciki to da tufafinsa a ciki kuma na daban kazagin yana ciki kuma ba mu san da kazagin ba kana jina mm. sai ya higo ramin ba mu san ta inda ihigo mana ba ganin sa makai a ciki ya ce ka yara sannan ku ba ku tsoron sanyi ya maka ya dako dako ba mu san kowaye ba abinda muka ɗauka mutum ne sai muka rika tunanin ta ina ihigo har muke ca da hi malam ta ina ka higo yace ku ta ina kuke higa ta nan muke higa kuma gashi a garin ku ne kun san kowa kuma a garin mu ne amma fa ba dan garin mu bane haka ne magana ta Allah ban taɓa ganin sa ba bawan Allah nan sai ya zo sai ya zauna haka sai ya miƙe kafarsa haka sai ya cire wannan riga ya dinga kisan kwarkwata ya dinga kisanta ya dinga kashe kwarkwata muna sa muka ci gaba da mu na yarinta muka yi kata kata da ruwan nan ruwan taban sai ya ce da mu kai cikin kuwa ya zai mun wanki a cikin mu hudun nan sai wannan ya ce ni dai gida za ni ni ma aike na aka yi ni ma kaza kaza ihe suka fita suka bani da gani hehi ya kada baki ce kai ba za ka gidan ba na ce kawo umma ka wankin can ka tashi za ka yi mun wankin za ka yi mu ina baka labari mhm. sai na tafi gida na ɗako bahun uwata wanda ta mutu ta bani da shi mhm. kwanan wanka na zo ya saka hannunsa a waccan jaka-jakar ya zaro kaya guda uku yi bani sai na ce to kuma gashi ba sabulu he ɗauko guntuwar soda mhm. amma ya amfani da ita sai ya bani ina jin yunwa matuka zamani kowa da nasa APC Kano ganduje muke birni da kauye shi kare mutunci wannan bayan nufin mutu. ya ku al'ummar jihar Kano kai ku lura hukumar kwashe shara da tsabtace